Assalamu alaikum. A shirinmu da ya gabata, mun ji ta baki Idris Kela wanda ya zo mana da albishirin cewar an kai kudinsu gaban kotu a gwaram za ta biya su haƙƙinsu. Muka yi muku alƙawarin cewar a wannan makon za mu ji ta bakin shugaban majalisar ƙaramar hukumar gwaram ɗin Alhaji Ilu Umar Shuwarin kan yadda aka yi da kuma matakin da za su ɗauka domin tabbatar da cewar kotun ta rabawa magada kuɗaɗensu ba tare da ha'inci ba. Kwatsam kuma sai ga Idris Kela ya sake garzayowa, ya ce an tara magada dukansu kuma kowa an damƙa masa kuɗinsa a hannunsa. Bari mu faro da shi Alhaji Ilo Umar Shuwarin kamar yadda muku alkawari a makon da ya shige, wanda ya mana bayanin yadda gwamna Muhammad Badar Abubakar na jihar Jigawa ya saurari wannan batun, ya nemi su yi masa bayanin abin da ke faruwa ko ya faru, kuma da ya gano cewar an yi rashin adalci. sai ya ba iyalan Idris Kaila da sauran waɗanda abin ya shafa haƙuri ya ce a je a biya su haƙƙinsu nan take. To, a hira da kuka yi da su magadin nan bayan an yi kuma alhamdulillah mai girma gwamna ya saurari wannan hira. A duk da dai al'amuran da suka faru ba a lokacin gwamnatin shi ba ne, a lokacin waccan gwamnati da ta shuɗe ne wadda abin ya faru kusan shekara uku kenan da wasu watanni ko hudu. So ya nemi mu je a tattaro fayil ɗin wannan aiki da aka yi. kuma Allah cikin ikonsa mun samo dukkan bayanan da suke da alaka da wannan aiki mun gabatar mai ya karanta kuma ya gamsu da bayanan wadda a take bayan ya gamsu da bayanan ya ba da umarnin aje a biya su duk da ba shi ba ya ba da umarnin aje a biya su kuma a ba shi hakurin a wannan lokaci da aka ɗauka da ba shi ba ne ya yi aiki bayan mun dawo ofis mun shirya dukkan takardun da ya kamata a shirya don a biya su kuma mun biya already ma wasu daga cikin waɗanda suka abin ya shafa sun bugo waya sun yi godiya cewar kuɗin su ya abin nan amma dangane da magada su mun tattara kuɗin su an miƙa wa kotu cek kuma kotu ta ba mu takardar shaidar mun ba da cek wadda daga baya su za su nemi magada bayan kuɗi ya yi maturing a cikin account ɗinsu su ciro kuɗi su zo su rarraba musu wannan shine bayani akan hakkin waɗannan magada lokal government ta biya su. Eh wannan ya nuna kenan yanzu ah, za a jira sai lokacin da kotu ta neme su kenan. Eh kuɗi yana account ɗin kotu tunda cross check muka ba su kuma baya da za a taba kuɗi sai ya yi hitin account ɗinsu ya ɗau kwanakin da ya kamata kotu in ta shirya za ta abin nan sannan za ta kirawo su ta ta raba su magadan abin da ya sauwaka na kowane abin nan kamar da doka ta shari'ar musulunci ta kayyade. Wato wannan ya nuna abun sai ya bi ta hannun kotu kenan kamar ita karamar hukuma ba daidai ne ta yi hulɗa kai tsaye da magadan ba. Eh dama a ka'ida ba iya karamar hukuma ba duk wata hukuma ta gwamnati a inda haƙƙi ne na magada to su ya shiga ta cikin su je kotu sannan ta raba magada. in haka ne kuwa alhaji ilu wani mataki za ku ɗauka ku tabbatar cewa kotun ta ba wa waɗannan mutane kuɗaɗen su a ƙanƙanin lokaci aito yanzu za mu jira zuwa kwanakin da muke tsammani cewar abin nan ko kuma za mu tuntubi kotu idan har kuɗi ya zama ya yi matuwarin to za mu nemi kotu cikin alfarmar ta ta kira su koda tana da yawan shari'u a gabanta ta kira ta taimaka tun da abu ne na magada kuma an riga an bayar ko ba abu ne da zai ɗau lokaci ba to za mu bi diddigi insha Allah mu ga sun taimaka cikin karamin eh, lokaci in kira magadan nan an ba su hakunan su amma eh, a ƙarshe eh, alhaji ilu me zaka ce da kuka bincika wannan lamari kuka gano cewa magadan nan suna da gaskiya ya kuka ji a ranku a matsayin ku na waɗanda ke mulki a halin yanzu a jihar jigawa eto ka san duk abin da aka ce an maka adalci ko kai wani adalci in dai ka san adalcin zaka ji daɗi to muna farin ciki da yadda suka zo suka gabatar da kokensu kuma gwamnati ta biya musu bukatar su kan lokaci wadda sanda muka zo wasu abubuwan ma ba mu fahimta ba sai da aka aka suka yi wannan bayani sannan muka fahimci ma meye matsayin su dan mu da farko kawai tunanin muke a compensation na filin su ne da muna ta processing yaya za a yi a maida musu filayen su sai da wannan korafin ya taso sannan muka san ma already har an yi magana kuɗi kuɗin ne ba a biya su ba so gaskiya gwamnati ta yi farin ciki ganin cewar ta sauke hakkin da yake kanta don ba wancan ake bi bashi ba gwamnati ake bi bashi kuma ta sauke nauyin alhamdulillahi kuma muna fatan insha Allahu duk wanda yake da haƙƙi a wannan tafiya za a duba haƙƙin shi a bashi. kamar yadda na yi bayani da farko muna kokarin haɗa wannan shiri na yau sai ga idris kela ya komo ya ce ya zo da ƙarin labari na farin ciki a gare su domin kudadensu sun shiga hannayensu. Ta assalamu alaikum a ni Idris Kaila kamar yadda aka saba ji na tsawon kwanakin baya a sakamakon wani kes da ya faru tsakaninmu da tsohuwar gwamnatin jihar Jigawa na dawo wannan gida gidan muryar amurka gida mai albarka domin na shaidawa duniya cewar gwamnatin jihar jigawa ta sauke wannan nauyi ma'ana ta biya wannan hakki namu da muke ta kokarin muga cewar an biya mu tun a tsohuwar gwamnati da ta wuce kwarai da gaske muna ina mai amfani da wannan dama domin na ƙara mika godiya ta ga wannan gwamnati mai albarka a dangace da abin da ta yi muna godiya a madadin dukkan al'ummar da wannan abu ya shafa na mai ƙara godiya gare su Allah ubangiji ya taimaki wannan gwamnati mai albarka Allah ubangiji ya ba su ikon sauke dukkan wani nauyi da ya rataya a wuyansu Idris ya lamarin ya kasance na biyan wannan haƙƙi to alhamdulillah man nasiru dama wannan haƙƙi a baya mataki mataki ne jiha ta yi matakin ta taka rawar gani a matakin ta. ta ba wa dama a karamar hukuma karamar hukuma ta yi nata har abin ya dawo ga kotu daga ƙarshen nan dai dama kotu ne za ta sauke nauyin da ya rata ta kuma ta sauke nauyin da ya kamata ta sauke ma'ana ta tattaro dukkan wanda hakkin nan ya shafa ta ba shi hakkinsa wato wannan da ya nuna duka kun karbi hakkin ko ya shigo hannu alhamdulillah ya hakkin duk wanda duk wanda yake da hakki akan wannan al'amari hakkinsa ya riga ya shiga hannunsa kwarai da gaske kuma sannan zan iya cewa kun gamsu da duk abin da aka yi yanzu kun tabbatar cewa ba ku da wani korafi kan wannan abin da ya faru a zamanin baya alhamdulillah yanzu mun tabbatar da mun gamsu da abin da kotu ta gudanar a kan wannan rabon haƙƙi da aka yi kowa ya karɓi haƙƙin shi alhamdulillah muna ƙarewa allah godiya kuma muna godewa wannan gwamnati dangance da wannan rawa da ta taka idan yanzu dai a tsakaninku ne kawai ya saura ku zauna ku tabbatar kun yi wa juna adalci wajen rabon wannan kuɗi na gado alhamdulillah man nasiru dama kamar yadda na gaya maka kotu ta riga ta sauke nauyin da ya ta auyenta nauyin da ta sauke ko shine ba wai ta bada kuɗin ne a je a ba a'a an kasafta kuɗi kuma an bawa dukkan mai hakki hakkinsa illa wa'anda ba sa nan ne akwai wakilansu su kuma an bawa wakilansu su ba su oh, wato ya nuna sai da kotu ta je ta duba kowa ta gano alakarsa da wannan haƙƙin ta yi nazari sannan ta rarraba abun kowa ta damka masa na'am kamar yadda dama tsarin yake yadda suka nuna mana haka kotu ta gudanar da shi duk wani mai haƙƙi wanda yake na wanda ya kamata ya zo ya zo kuma an ba da haƙƙinsa wanda yake nesa ko wanda bai kai ya zo ba akwai wakilai kuma an ba wa wakilan nan a bisa yadda a gaban shaidu an ba wa wakilai haƙƙin kowa kuma kun gamsu da cewa an raba abun yadda ya kamata ba ku da wani korafi alhamdulillah mun gamsu kwarai da gaske da irin rawar da wannan kotu ta taka wajen raba wannan haƙƙi na dukkan wadda haƙƙin ya shafa Ni za ku ga cewa shi shugaban karamar hukumar baram eh, ilu shiware to alhamdulillah shi toman karamar hukumar gwaram ba abin da zan ce mishi illa shi ma in ƙara gode mishi dangace da irin ƙoƙarin da ya yi wajen gudanar da wannan rabon haƙƙi kwarai da gaskiya taka rawar gani allah ubangiji ya saka masa da alkhairi Eh, idin sun gode kwarai da gaske na gode sosai na ma Allah sura Allah ubangiji saka da alkai ciki da gaskiya in ji yan Hausa sun muka mu zai musu inda ba dai da ba mu tantance murya maka mai saurarawa ciki da gaskiya in ji yan Hausa sun muka mu zai musu inda ba dai da ba mu tantance murya maka mai saurarawa to alhamdulillah karshen wannan batu na iyalan marigayi Alhaji Kaila Galadiman Kwarko kenan a yankin karamar hukumar goram ta jihar Jigawa muna fata masu iko za su yi koyi su rungumi irin wannan abu da gwamnan jihar Jigawa ya yi cewar idan an gano inda aka yi kuskure a yi sauri a gyara shi ko da ko ba wannan gwamnati da take kan mulki ce a yanzu ta yi abin ba. Muna ƙoƙarin bin bahasin wani batu mai tayar da hankali a jihar Kebbi na kisan wani matashin da aka yi ake kuma ganin alamun cewar ba a yi niyyar hukumta waɗanda suka aikata wannan ɗanyen aikin ba. Shin nauyin aljihun mutum ne zai iya zama ginshikin fuskantar hukuncin hukuma ko kuma rashin hakan. A kasance da mu a cikin shirin mu na gaba. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar a huta lafiya.